الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أيوة، تبتع الله صلاة تبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف وقوت وتاكو عني يا الثالث na ladin daidai wasu afagu tawanin february 2014 ya kalila miladiya na na na darasin ya kakin sharhu sunna ya al'imamul barbahari al'imamul barbahari ce shuguyo jo gafara gan wal ƙur'anu kalamun lahi a cikin والقرآن كلام الله ga alkur'ani yadda ya ce ciwo karkashe matsala mutuwani shi watan zai luhu wa nuruhu وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء wa mamba ba da kuma wani ra'ufi kufurin man ga wani ƙur'anu kalamun la al ya ga ya ce watan zai ruhu da littafi na feki cihina wani ruhu da aske ya ce ci walaisa makulukan a majali ta wujan mai annan ƙur'anu min Allah ebe na al daga ba ce ci biyu wa ma na min Allah ina magabe daga ba ce ce na falaysa bi makhluqin ajali tuja wa kaza qala malik na anas an gali malik na anas wa ahmad ibn hanbal rahimahumullah to al imam hanbali ce shuguya wa man qablahuma min fuka fuqaha yangan ba zai kamiya na mini manyan mafiki wujona wa man ba da huma da zai da zuma abu ne wal mira ufi kufurun ya e ma'iza mu jimi cina na kafirci wo ba na man ga wal ƙur'anu kalamullahi watan tanziluhu wa nuru wa laisa alƙur'ani ya e ga ce shuru litafi wani ce aske mu daga ba ce a majalitu jana ne ga mina aqidin ahlus sunnati wal jama'a budan ta zula imanu jira Allah subhanahu wa ta'ala gaga malaika jibrilu ma ila mu ke wula imanu jira ya ga ce shiro na ce ki gana malaika jibrilu wo amma lawa idai alayhi sallam yau ne nan wariyan musulmi shi ataci gona nga yana ahlu sunnati wal jama'a shi alfirqatu najiya at-ta'ifatu al-mansura ahlu al-hadith wal athar ataci batun zamani sahabi har da yinan ne no sai dai alqur'ani e ga ya ciyo e ga yato ya ci ma sifa mini sifa yato ya ci buro sifa yato ya ci ma ajali tujan alqur'ani ma to lafazu to manu daga ba to ya ci bu nufe biyu zai ji ne alu ah, sunna ba matsala na nana, a rai jami'a shi wani jela mutu jawo bunu safuwa nuna gangani da gwala ya shi da ji tuwa shi na shi motar zila to zaidiya to shi'a to ko to a sha'ira shi nan wani da ne bata daga bayan jawo bunu safuwa ne gaba ko gaidi na yau ibadiyya jimini firka ya kawari jijoma manhajar ga mai lamitu ne alkur'ani makhluku dole ibadiyya bi a jari da shi bi a zari ƙashi firka kici na. nan eh, firka ne bata kira ku ya kawariji shi amma wale ya kawariji ya mafari a ta yi dole ya e za a ina concentrate ya ne matsalayen wa idu ko da matsalayen alaga jayi kafin ya ka ba iri ne da matsalayen a kuza ajun ake da ce musulmi ji da suna ya al'amur bil maruf wa na yanil munkari yana jawa ya mafari concentrate da kagbe na gadon ko amma wale za mu nufe bilo na zubu mini firkan ibadiyya firkan ibadiyya mini ya kawari da jo a biya aqida ya khalqul qur'ani bi aqida ya ja safwani bi aqida ya mutazza ja ja ya biya ba wọ́n lè dúró kó láàláwọ́gọ́ gàtọ̀ bíbí àmìkàtẹ̀ wù àti ògùnfègù ìmì na mọ́n jí ẹgbẹ̀n bàánù rẹ̀ tí wọ̀dá nínà ọmọgájá rẹ̀ kílẹ̀ ìkìgà tó èkè gagàrún àgẹ̀rẹ̀ láàgà tó èkè gagàrún àgẹ̀rẹ̀ tó èkè gagàrún wọ́n ti ga aláwọ́gà tó èkè gáàbẹ̀ dòṣì àrí tí ó yìí àmà ẹ̀gẹ̀rẹ̀ gagà tó èkè gagàrún ẹgbódé tó èkè bí á di àyíká jùmọ́ Aga gane na tunan wanda yana gaya shi na nan ga tuye ta daga wa yin a hadin min almushriki na tajaraka wa hata ya suna kalam Allah zandun da min yan mushriki da zagwa ya tsabe wani wagaje wani kiyo wagaje yi da nan ebo wagaye ya ci a shawale ga alkur'ani a gani ga sai ce ga alkur'ani mai da ya ci ta cin ga uyo ya mai ne ga ya ga ya sai ce ga ga sai ki ga bi kutiya ga alim da ma wala yau sai kuna hmm. da kiyaye wale ce ta ga jiye da ba sai ci ta ci ya yi rikin da sai lafi daga yuri, na yi bajilu kalam Allah munafiki shi eh wa haka ya ga ya ce ci sagwa dalili shi daga sunna ya sa sallallahu alaihi wasallam ne jima'u duk kusarar ce mas'alan nan zandun da mali alu sunna ji ba ya ci ga gaya gaga ya ci wa? da ya ci ga alkur'ani ya gaya ya ci ya inda gwa zai ja gina ibn alkur'ani to a taura to injila to zabura bata ya ga ya ci a ci ga al'amuru ma kirga alhalku yamda sai ci ga lalawul halku wal amuru alhalku ce ci ya wuyewu al'amuru ma ce ci wuyewu ne da alhalku wa ɗari da kiyan wa ɗari da al'amuri mini al'amuru gabo mai gaya ce ci don inna ma amuru iza arada ce an an ya kula na hukun sai ya kun a sha ne ga alkawulu da mini ya kiwo da mini ya al'amuru wani kala Allah ya isa fata kuna ce ci ga wa annabi isa wajen ce ci ga yawo annabi musa sai shiga gari annabi isa sai shiga gari annabi adamu amma alu dalali shi alfiraku dalla shi sai shi jami'a da mutazila shi gangani da zairiya shi da ibaziya min ya khawari jijo da ni pata ga sai ce rigiya a ga sai ce gaga ko magana ga suku a shi ne shubha tun da shi a ganga na ji ga ba su yaci nan wuce lau ga ya gani ta ya ciyo yi na da ga daga baitun lahi ka ta ya ci na katun lahi raku ya ce ci nan a ga yadda wuce ga kalamun lahi ya ga ya ciyo ya ba ga na katun lahi raku ya ce ni wato sai ci raku ya kashi wuce wujen ba sai ci duni wato a ga baitun lahi ka ta ya ci wato sai ci jari ta ya kata ji ka wuce wujen a ga sai ci wato kila ga ga kalamun lahi a ga sai ci kalamun wuce jayo shiwa shiwa mai suna kira'a al-mudafu ila Allah ina ji idafa da ba sai shi ne guba ya mafari al-idafatu ma'ani ade idafa ya ma'ana amma ya baci masuku ade idafatu ayani amma da idafa yake a ayanu shi bani idafatu ma'ani yana wai gaga wannan ke sifa alkalamu ko a sam'u ko albasar aruje anole aga mai jiya ba su ya yace ngole na gane sifatun min sifati Allah subhanahu wa ta'ala ko yadu ya yadu Allah ko aydihim ko waju wa buka waju rabbika wal ikram ko amma idafatu ya a ya biyan da ne ya ka kai nan a jiya ba sai ci nan no ne idafatu na bani gine na qatullahi ra ku ya sai ci baitullahi ka ta ya sai ci mai in daga aje idafatu ya makhluqun ila khaliqi wani yana ko hmm. wani idafatu ya idafatu ayani na ba da idafatu ya makhluqun ila al hmm. ina yana jani tuna lawaji idafa da ba sai tunajin halittu nan wani innama wala ibafatu tashrifi aje ibafa da je bayan ya waki bu ya ne wacce falan ma ma abdullahi duhu kafin na wuce to shi na ko shi feyi sai kina wani ko ahlus sunnati wa jama'a ji yi gila da tsakanin idafatu manin da yani gama la ya ga shawa ya babu amma mutar da ran da leke gan da kawo zan da murji a gegen kwanzo zo Eh, motar zairan da jami'a shi na jiki a ta halbe ba da yin sifati wani wale ga ala yarda da takaniyar idan a fata guba ba na ba wale gan a tatiru waɗin ya tanziyu ya tanziyu alatu hmm. eh, ya kyali tata ki aibu aluwa laisa kamis mihi shai'un yadda wani biyu su ya na. lam yakun lahu kufuwan ahad yadda eh, wani alam ta gangani da ce cina hal ta lamu lahu saniya ne na jibai ne kiyo eh tanzihu ya ce ci wato ci litata amma mu aftilaji ne a ce ci li ke lambe ya ni ta ji lugba wato ci bi alita ko ji gane ko amma wane ga tafilu suku ya tafilu Allah ti fati ya ce ta nyaya ga sai ce waga sai ce le baya sai a ga fa kiyamiya sai ce ji kaza wajen na sai tafilu eh yu ga tanziwa ko yo ko ke mina language dabo a sai da ji ba da ya kabari a mafiyayin ne ji na ga tawassuli na alaliya to sai ga tawassuli amma shari'a musulunci tawassuli na sa لعن الله اليهود فلا اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ذلك كل تبت يهود والنصارى كبر عن جاهلا مصلاتي sai mina zan wuce a ga sifa ya ce kila da ga sifa ya ni ta wuce a ce ta shi biyu ba ga biya a yi su ba to ai ji wani ne ko ya so sai yi su ba to yi su ba to kawai gole ya su ba to ya shi gama na alusunaji ya ji isbatun bi gairi tashbihin wala tamfil amma ya ji tanzihun bi gairi tafil ko ji yana ko? ko ke mina zan maki jiji a ce da ji sahabi a ribi za a san da mito ko a yi rakila ya ji sahabi a ribi to ko a ga zami a ribi a yi je buye ya sassa sai yi zai buye zami a ribi ya kata ne ba su kwayin nan annabi ga la tasbu ashabi la ko za a faka hadukum misla hu da zaban ma balaga mu da hadin wala sifa kin da zanga ci aja ki a taja ga ya da goyo da ce musulmi ji a mu musulmi ji sai ji bombin ko sai su zaji sai yi zaji ka gaja ga ya ji da node a ga yaji al'amur bil ma'rufi a mai ji hannaye anil munkari ya so sai yi ga al'amur bil ma'rufi na munkar ta fasaji ji da node wọ́n lè dọ́nà kó ẹgbogbo wà ní gan dóòlì ẹnẹgá ìká ilẹ̀ yẹn náà etí mọ́nà àti àrùsùn mẹ́tí wọ́n jẹ máa yọ́nà wàdí wà pé wà lè ga àṣà ìràṣe àdígaga ẹ̀kẹ́ kalamun na fiyo ga alkalamun na suke ga amma da ba su yi shi yana magabe daga ba sai ce wani ajin halittu wujan bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya suna shi kuma ya sifa shi a majin halittu wujan Allah ga ya suna ya halittu yin dunin nan wani zana ko ya zama a ga asma'u la sifati yau da nini halittu ya sai ci wa ya bane daga ba sai ci bo mutai biyu ni ga imam maliki don to imam abu bin hanbali gangan da man wuci ko na ibe kàní àwọn òṣìṣẹ́ náà ẹ̀zà máa jí mi Na rí mẹ́nà ọmọ yóò jí gáyà kó zandoci mazamanin na abin hauza na zane ga alkuranu yi maluku zane ga alkuranu yi maluku wani zane lobe fiye na yawon a e ebe iri na musulunci wa ikilafu tazabi yóò jí gáyà kó ń gajin bu fa'inta na za tun fi shayin farudu wa ila Allah wa rasul ga da tele bai tele tele ba ce cikin nan bai a ga masalu ya khilafu e je inkaru ba no e je inkaru bo a bi te khilafu da ga ne zahiri qur'ani ba gangani da sunna na babu je je ce farudu ila Allah wa rasul ko أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر al'imamu zinjani ga ya mutu a nabi sallallahu ala'uwa ko awu tabi'u ma sanna fi muhammadu ya mutu ya nabi da sunna ya nabi sallallahu ala'uwa wannan fata'atuhu ebe ne milatu a nabi sallallahu ko sau lafi an zana zubur sai ci na cini ta fi jina wani laye daji gangan yaji biyan a cingagai bai ga wayo ko alkur'anul karim ya sai ciwo sai ci ma ta tsoro ne gagana wadda gani ako alkur'ani a ciwuce shi sabana ta ci gan هو الذي أنزل عليك الكتاب sha آيات محكمات هن أم الكتاب وخر متشابهات zai الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هو الذي أنزل عليك الكتاب لك سنة لتعتدي من آيات محكمات هن أم الكتاب وقر متشابهات هذه آية نجي محكمات غاي تفاتي أما متشابهات فلولو كو سيتي inna anzalna alaikar alkitaba bilhaq lita kuma bayna an-nasi bima araka Allah aji ka yani ta ci cin daya we da gaskiye yabo ba hukunci tsakanin zai yi ne tace Allah wannan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 Wa ka ji umuru a ma ja koro ayyafuru riga la aji ka sarki ɗo. Wa ne zai daura ko? Kuma in na Malaji, wuce abin iri kare, ɓata ɗaci ta shirya ne. Soja lasinai kyau da gan. Ya ayyar na daina, ya daina otal kitaba da nuna da ma'anzar nan, musamman da kalli ma mako, min ƙwalliya na nasarar da fanarudaha ala adibariha ya yalladina ya yalladina utul kitaba ya ne ya kirita fi dai aminu ya imani din ya manzalna da ne kiji ne musaddiqan lima ma'akum ya bu la gaskiya yi ne gidan gani da yina min qabli an natmi fawjuga fanarudaha ala adibariha wallin ne ba ta wa da gaske alqurani a cikin hin da bayan a su ne bata ma ya eh, da jiga alkur'ani a coci tun daga bayan ceco alkur'ani ajin halittu wujan ɗagun mm. yau mm. alkur'ani ji maklukwa kul huwa allahu ahadi allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam lahu kufuwan ahad sai shi mai ga gaga da alibi musa ya kallama allahu musa taklima wannan ma ja musa limi katina ka kuna ne musa limi katina sai cina wa kallama rabbu sai ci ga gajuni sai ci gane da azan bina na wa ga alam an hakuma te kuma shajara a sha ni kare ci wuta. amma lamma ja ja ga fasautu wal alhanu sautul qari lakin mal matluu qawli al bari fasautu gire wal alhanu ko "Be Sautun qari ti bere wato ne baka tuna lakin na mal matlu amaina wa ba qur'an ne qaulul bari ga sai shu no diga na ko man qala inna allaha khaliq qawlihi faqad iftahalla ibadatan awsani zan don da ne ga Allah ya yi ta gurin ne ne zan da Allah ga kuci ya rubuta kuci ko kidada nan أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق Allah ne ba sani ko da kalima yau wanne ja gumi bayani wanda da bai shari na jani tunin nole iftiaza na da kiwo da kalima kalamun layi yoni a zai ga mahaluku in ma na waje iftiaza to bi mahaluku kuma ga ba da ma na waje buta mahaluku ce ɓaiwu yau ko? ɓaiwu ba ne waje fahimta kan daga jan ko? asali alkawli bi khalikin qur'ani wani littafi ma'ariju alkabul bi shari sulam lusuli la ilmi lusuli ya sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami sai shi gujun gafara ga awwalu mashtahar bi fi asl tabi'ina lokaci mafari na ya zaji kayin gagan alkur'ani a jin halitta wadda zamani ta juna shi wucin lamma zara jihar bunu safuwani kaku na zaba a gina ga jihar mu ya gina safuwanu na wutiyana shakiki bilis. na yi eh iya gibaci yannan yin danni ya yi bilina La'ana umar Allah ku kuli tabbatu ya wa kana mulhidan jihar bunu safuwanu mai mulhidu zana fayanin anidan ana gwaci kaga wa gwa gaskiya nan zindikan mai yi zaidan na daga kai goro nan mutabi an gaira sabilil mu'minina مبتغيا غير سبيل المؤمنين ان وصلت على ان تونا ويقول يجي مؤمنانا لم يثبت ان ان في السماء ربا جاء مجي لا تقول في السماء والله يصف الله تعالى بشيء ما وصف به نفسه وما جيت كي دي انا تي تاجي من وين يا وانت يقول لا جهول الخالق عز وجل بل اذا جاء موتب داك باب نو تو شي دبو بيان نو جي نو تو شي دبو ويبون نو تو شي دبو نو تو شي دبو إنا لله وإنا إليه راجعون ترك الصلاة أربعين يوما جاء من صفوان وصلى نوي فشبا يزقوم يرتاد جينا وقفت يا وجشك يتقع جينا بيزو ولما ناظر بعض السمنية السمنية في معبود قال قبحه الله هو هذا الهواء في كل مكان kaku na sashen sumuni a mini filosofa jo agbo mi yirin mai jihar bulu sofuwa ni na ya moto da sai shiga da fiye da mai fiye da ya zaɗa na sai shiga da wani da babu ga waki da alkululi a jihar ita hari a ki da yawa fiye da yiwu da dalilin da yin da ki da ya jihar bulu sofuwa ne wani yau ga jamu na wanda rafuni rusi da lalace advance call a ki da irja'u ìfìjà fún ìsọ̀fà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbẹ́ náà ìmá rí máa rí fọ́tù kọ́rọ̀ lè jiná fi ìlkádẹ̀rẹ̀ náà já mú jímọ́ ngọ́ jígá ní ọkú tààtí ní àsìlọ́ ti fàtì lẹ́dẹ̀mẹ̀ mú tẹ́sílá jí mọ́ sókún tààtí ní àsìlọ́ ti fàtì lẹ́dẹ̀mẹ̀ mú tẹ́sílá jí náà dẹ̀bà já mú tààtí ní àsìmọ́ sí fàájí mọ́ lógún jáàmù yóò tó wí àwọn ògbẹ́ inú wọ́n àti agẹ́jẹ́ àní ó lẹ́kí ẹ̀rù wọ́n tẹ̀tà àmọ́rẹ́tàn sọ tẹ̀tà fẹ́lẹ̀ máa ta àdáàríl àyà jáàmù mọ́ pé kura fún mi ti bá sọ́tù ta ha wọ́n ci tún haya na arahman alas arshi tawa da tura ma an je ta ce ta ce al'arasho kala jáàmù gan lau wajatu sabila ila haki ala hakaktu ha ninga jiye kone ninga arama ila shi yasta wafiya kurana ngufiya summa qara'a sai ba qur'anu do hatta ata ala ayatin ukhra an tida an tutu ba ayan ne ci fa qala ma kan azrafu muhammadan hina qalaha summa fata sawt al qasr fa lamma ata ala dhikri musa ka kunan mutida an ja da al qasr yana جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال اي شيء هذا جامو كينا نولي وكلم الله موسى تكليما نولي يقول أفيد بعضهم وعضهم وكلم الله وكلم الله تبوا غا ني موسى تاجدو بيتي تي تي مفعول ce ce shi mafuli ga anin musa shi yana so ko ga ga wa na ba zo ya kallama Allah Musa taklima jina ya wannan ma ja Musa limi qatina wa kallama rabbu wa kallama hu rabbuhu now sai hook wani now sai zo ba wannan wani da ko ba wannan ga ni sun wani da musu sun fa sai la qur'ani ngaki na falan ya ci mu zikiru wa zakara wa zikr falan ya ci mu zikiru kan rawa anu gaira azin aza من الكفريات وهو أزل وأحقر من أن يشتغل بترجمته وجاب بن صفواني مجيب ما يغني يا زي عبس بترجمه وقد يسر الله تعالى عزبه على يد صالح بن أخور بأصبح الحمد لله سالم بن أخور وجاب جاب بن صفواني وو هي أجنبي أصبح هنا وقيل بمرو فأنا كما قلت يمرو هو يومئذ نائب رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا sai shi goye salimu bin akwa sai shi mugu bi alkhairi na wajamu ne bude jamu wa rasu min ru'usi dalala wa kad talaka hadha alqawl an al-jad ibn dirham amma ka wato ja abun safwani ugwa gana na go daga bayan jad ibn dirham lakinnahu lam yatarfi ayyam jad amma aqida ya daga alqur'ani ga tsoyaca alqur'ani ali ta ya yace ciyo uji daga ba wani daga ba ngole ko kun ji ja moto kun tura yadda biyu kawai ya ja moto gogan na gode daga ba za ne yi manyu a ce ga ja da jirami nan amma ka kuna ja da jirami ta ga wucin ga nan ula biyu ga shi ba sanar a ce wujadu a ga da ula da nan fa ja jada lamma azara alkawar bai halki alkur'ani ka kuna jihar dubu dirham wuce a yi ga shi da ga alkurani ji ga soke alkurani a litin wani tatallabahu banu umayya banu umayya shi abiwo ajadu wọn sa'araba minhum cabici jadu cabici sassakan al-kufa jaabi ki da so goye ji ne ga kufa nan sallaki ya wufi a ja bunu safwani da wannan ga ja bunu safwani wanda kun be jaabi bunu jirani kala da azal qawli hanu muto jaabi fe la ga nawu ja bunu safwani wa lam yakun lahu kathiru atibai gairi muto jirani da su kun go ne wanda da ga ja bunu jirani ja bunu safwani ani mun hmm. ga yo to do kun ga da ja mu yibana ثم يسر الله تعالى قتل alhaji khalidi na abdullahi alkasiri al'amir sai ta ci ji tausi ka ganci zugun a ta ja a dubu jirani jira ne na za ne khalidi na abdullahi alkasiri kasalau yawon idi al'adha bil kufa in wuja a dubu ne jirani wai fa idi al'adha ya kufa wa zalika ana khalidan khatoban nasa fa wuce khalidu an da ke wuce وعند توشا وتباجي فقال في خطبته تلك وشيغا دوتبو وشو تيغام ايها الناس يا يزعنجي بحو تقبل الله ضحاياكم اجي ليا تشو وليا نيجينا فاني مضح بجاد بن درهم ميتسو زانني قال لي يا رجاد بن درهم انه زعم أن الله لن يتخذ إبراهيم خليلا يقول جاد بن درهم وقال لي إبراهيم وجي يا متي keja wannan yi kalli musa ta klima ya haju maza ce shiga gabi a rikin musa ya matuka ya gaga ƙarar lamar ya kuni jadu ruwan kabira ce ta yana suke gandaje na jadu gane ba sun ma nazala khalid ibn abdullah al-qasri wanda ya jiki ba zan ci daga minbaro fa zabahu fi asl minbar wa sai zunjar ibn dirham wa rawa zalika bukhari bi kitabi khalq afal ibad al-imam al-bukhari lazu zunjar ibn dirham da bai ta fi khalq ibad wa rawa ibn abi hatim fi kitabi sunan wa ghayruhu tarihi sana 24 mi a 124 after hijra ga awujad ibn dirham وقد أخذ الجعد بدهته هذا جعد بن درهم كان جزء وديكيه وتوقع بدي أنه عن بيان ابن سمعان ده بدا نيجا بيان ابن سمعان وأخذها بيان عن طالوت ابن أكتي لبيد ابن العاصم وتوقع بيان ابن سمعان سكو انقوة تندقى بيان طالوت ko talut ibn ukti labid ibn al-asam musa talutu wuce ma ungugu daga bai ya khalido musa talutu wuce ganci ma zubu ungugu daga bai ya labi dubu da hasan ya yahudiyo na jihani sa san da musiri na. wani ya zauna ne zulma sun ba da afro kabadi yahudi ne gan labi dunan ngadi akidan na. ko? Ucha mm. laya talutu talutu ta bayanu ibn sam'ani bayanu ibn ta jadu ibn jadu ibn ta jamu ibn safwani no ne ko daga ba jamu gaji zugu ثم تقلد هذا المذهب المخزول عن الجهم عن الجهمي بشر بن جياس المريسي bishir بن giyas ibn abi karim al-mirri al-mutakallim daga baja bunu safwanu ngaza ne ga bishri ibn giyas al-mirri sina wudi akida nago shaykhul mutazilati nayi shehu ya mutazila nan wa hadu man adalla al-ma'mun mutu bishir bin giyas mirisi ma wanda min zai la tu mamun ta gina wanda da alqal bi khaliq alquran wa yuqalu inna ba kana yahudiyan sabagan bil kufa ngo ji gane ko a magan so kuyi mini ya su milis na babu yahudi ro na sai da ci da kufo na ruwa anu kuwa an anu akuwa da shani'a fi din mina tajawun wa gairi ma ta sana samani ashirar miya ta yi ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب daga bayan bishir bin giyas miri so ganci mazugun ila ce gogan nade ذلك المذهب الملعون قال المحن عامد ابن أبي دعات عامد ابن أبي دعات وانت قوغلنا عامد ابن أبي دعات ميزانين إما جلسة ينسونا وانت قنزين سنين تشغل عنده عنده أنه قلنا نوجه عذابا وانت أشياء إمام عمد نعم بلين عذابا منسي ولكن نصف هذا النيجيريا ولكن نوتافين daga yadda da bi dukkan lafiya na janibi siri a cikin birnin break break بريد su jina har da kafin da su ba jamu ne ya kare mu wuce to ta wato ba jamu da zuwa jamu Allah ya biyo ye jamu ala bishi bin ya simirisi bishi bin ya simirisi masu mutu a kidan na laya. eh mutu bishi bin ya simirisi na wa a kidan na jelaya ahmad ibn abi duat ahmad ibn abi duat mazu ni ne majalisa da su su sha sha ga jin ja baba eh ti bani da nan hmm hmm cikin na bidiyo extend na da ene ga wani ko wato bidiyo ga sami kan ga izeni nga za wuce na ji bidiyo wuce na je bidiyo wuce na wuce a komin so da ya ji mamaki ma na mula bidiyo na luda ba mai tunan lawon nuhu jama'a kamar yanzu ga fitin nuhu jafi na gagaru ne ya bago bidiyo biya ne za jiki na ya za ya fiye na a kidan gulu zubuta kafiro na cibida abin nono cuta tarin Hmm? around 2003 kada ba ta nan hmm. ka sai ce fa sarga Allah ga jabo da je mu dispension from the service ko hmm. mu ci tare albani kafiri ibn babi kafiri usaini ni kafiri ba ta ce go wani ya zu billah go chochi shi eh go chochi shi go to ya kafiri eh go chochi a sai go shi kan ga go ka sai shi ta

ẹgbà ní kí á nìdẹ̀ ìbídọ́ dákì mú báyá yìí dán rí pátá òkí mọ́ ti láàrin ìlà ẹ̀mìnà haza ṣe bí ní magu tọ́nu wọ́n lè kí mú gbogbo ya an kalli wa tuye ganna ba nke nan mu da kwanji kwanji kwanji kwanji kun goyi wa fi ne zanna da lauze ni zanna da lauze ni zanna da lauze ni zanna da lauze ni amma wakin ba mu dinna bi duwa sai ta ko mi sanan no ne ko ne su da ra'ayi na wani biyo ne da na dan guba mi su ra'ayi su hmm.

al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ku ce ci gaba da ga matsalayen wuki matsalayen guwaci ga wal'imanu bin ru'yati yau malkiyama ya rauna Allah biya a yuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala tarjuman والإيمان بالرؤية يوم القيامة mini a kai dai halu sun na budan ya zo da imani jikirin mumini jale sai ce fari kiyami na ya rauna Allah azza wa jalla a hali sai ciye sai ci na wacce ma zage nan biya yini ru'usihin da yaye na kuci abu ne yaye na kuya abu yi sai ci ma jan hisabi bila hajibin zane zane ma kayan zo ne ko zane ma ji eye ka ko ko gwagagwaga na tarjuma ne ba shi kiya nan inda ba kafin ta ga nufin ce yau ana gosa kafin ta yi wani he kafin ta yi ji kata ko ne ni ta mini mas'ala ya aqida ne da muhimmanci sarauni nan ya zo la imani ga mu'mini jali sai ta yi fa alkiyami ke mini eli ya e tsaye ya shi badru ina kem na mai le gidiye nga tiye girgiji ma sama shi ma rudewa na zai da hadis na ya tazu mai mutawatiru daga ba ne sa sallan mona na kai mu gwadi sun in kwadi sun ci da zanguri filitafiyan harida ruwahi ila bilal nafran zai shi mali hali suna bai ce mas'ala na wani a gai mutazila jo dangane ga jami'a shi dangane ga sufaye shi motar zila ga jami'a ga waje tsohiciya alkiyamiya alusu ne mai jirajja ganga tsohicin latin galil da zai na asalin usna wa ziyada zai ji bolo-bolo na ji alusna wa aljanna ma ji a ziyadatu a ma ji ziyada ko? ngayi bibiyo nga mai yali ya ce cikin na nufi sa'a sallam yau fasar da nuna nazar gida waje layi subhanahu wa ta'ala to daga lahum ma ya sha'u na fiya wa ladaina mazid ta jini a janna je na gaba na a jihar janna ma dai bibiye bibiye na gaya ne fiska ya ce ciyo ke shiga wuji yau mai zin nazira fiska je kwari kiyami fiska ga sai nan, ila rabbi ha nazira wa sai ne ce ciye ba ta naji wani isbatu ga yanayin su ya ci gaskiya shi wa na mamutar ji da labe a ci gawa a yi tsoyaci yana yin ga tsoyaci a gane yi musa ga walamma ja musa limi katina wa kallama wa rabu قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولما جاء موسى لميقاتنا kakuna annabi musa inda miƙati ya ceci na wa kallamahu rabbuhu ceci uci ga gajoyi na Kala rabbi ne an zuru ilaika ce ci lugwa nan tara ne ce ci ga wa limiya Wala an zur ilar jabali amma kini lugwa ya fati sai ne na hu fati ga daddana nudana fasau fatarani ikawa limiye fati ga jibonar a gan ne laugan wa ne sai ce banan ga lantara ni wa ji gane ko nan ya sune ce ga lantara ni na waji ijo waya ga waga ga haraba da bi ya ni wa ne sai ci ya ga mala ibnu maliki sai ci wa ibnu maliki mamini mai na wujo waya ga Alkaci ya tusha shi a finnawu ya bubo lọ́wọ́ man yára nnáfíà dínan mu abada fàkàwùlà hundúdúwọ̀ fi wà wù fàdúdà wà man dáná yára nnáfíà zanagé délé ga annáfí bi lanyan lanna mu abada ni wọn láwọn gáda abada na fàkàwùlà hudud, a ga zanen yadda a tun wasu wà wù fàdúdà na majin na ga wà wù. Ngọ́n ti ká yàn

amma ga wani ya ga dafuwa alkiya mai zugun a daga wannan azu ya maliku ne da ne na rabuka yawa maliku ruwa sai ce ruba kun cuyari kwale min banin nan eh ba tutu ya ku da ne na rabuka sai ce wala yuwa wala yuwa ne ko wale a shallan wuji na fili tabiya nga malato manyan lugaji e daga yi manyan luga akidu maja nga to akidu sogun luga ne wa wuwa na wa mafiya kyannan zama shari sun je yi wuce fili da su ne ga alkasha kuna wannan mace ya je wuce fili da su ne ga almufassal ya abul qasim jarullahi zama shari na a to man da je kaji shi na da shi nan na jaye to a shayara shi nan wa ga kalmin da su ga gbamun ga a shari yanci lakuwa ma a daidai yawa ngan mallaka ma ya to lugawa jin da bet wadda na yaƙi da ya alu sunnati wal jama'a yana kula yawa hmm. mini shi gwa na mutar zaje lalace da ya ga mumini ja ne to yace fari fiyami yana ganga to yace ga la tudriku la busar wa yudriku la busar la tudriku la busar eh nan wona amma to yace ke je wona to ne ko yana zanga wani na laugan da ya damu na halittu cewa na a wani aya na nafiye idraku wajen wajen nafiye ruyatu wajen ego ne ne ya ali idraku ne ya ali hatatu rike mina alibi musa jama'a alibi musa da ga alibi musa ga da la mudrakuna ko shira da ga ga ga madairi alibi musa kalla inna mai ta tayadi ne ba tango da mutashabiya ngode ayayan la na fiye idira nafiye waje wajen na fiye abu ya kun waje na mu fiye idira idraku na wale ibn qayyim ne wajen ji fa to ga wale to ya ma wajen idraku yan cece ngama la al imam tahawi rahimahullahu ta'ala ki ga na wannan uyatu haqqun bi ghairi hasatin wala kayfiya yadda ya ce na mumini da alifu a kiyami na gaskiya ma ya ga ga ihasatu da na gani kai shi yana

wayan daga baba zuwa legan ga alkur'ani kuri daga ba sai ci ba bi legan wai gugu afala ta dabaru na alkur'ana walau kana min inda gairi min gairi min gairi injil da wadda lufi min inda gairi lahi da wadda lufi tilafan kasira da bago an da cewa da ya ga waje wa qur'ani waje bayani daga alkur'ani da suna nisa su na iya nan daga sahabi shi daga manwuci kwaji shi a ta ga wa bele ga zanu ci da labani na ja fe mini ga ma mala ji ka to wani ya amma la mi to kawai ga ali istidlalu ja ke a da fe da da fe da da fe da ko fe da jiya ga amma ji to fahimta yana ga ko a tafe da jiyan wuce tabbatarwa alalima madiyan man na yi wuce tabbatarwa kamiya na ebon jihar cogani da ya shishigi da kafinin mu ɗabagon lamarin ne ji bukata kafin jire ebon na akida gai asali aibu magalo akida zanen gole asali za a giya ni da ba na don ba alimamu zarbari gawar imanu bin ru'uyati yawon malkiyamati sai la imanu jibe yeli ya ce ci fuwa alkiyani kila imamu kila aliman gabra ci ga ya fuwa alkiyani sai bo, kibo na gona a ɗiri bai ije eh ya ce ci ije buwa eh ya ce ci ya ije buwa yeli ya ije buwa sufi ga gawa ya ce ci ya ije buwa arti babu na abu ya zai jibustani da mun ra'ani fa kadara wani yau yana wasu ya ci da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ne yawmal qiyamati nu firana e buji rajiya su faye shi ba ne mu ji ga ya rauna Allah azza wa jalla biya yin ru'usihim na e buji rajiya to mu ta jira shi da dai ya ne na jigar mu ya tunna kanwa da wa bil kalbi wa bil ayn yana sai ci ma jan hisabi wa ibi ẹ̀nà àti tààkíntà náà wọ́n lè kú ẹ̀dàgá ìmáàlì jí gàtú èkì mọ́ọ̀nì ní ṣàlúwé ẹ̀fọ́yà àlìkíyà ni yẹ́ lè rántú èkì náà gaskiya shiga gúrò kí dalili ga na nashin aya shiga sarauni mini hugu sai shiga idan fika da ta yi ne fo yan rigiya ni ko ebu na fi cin ilu bayan cica lillazi na asanar husna wa ziyada da yi a bulubulu na ajiya a jirna ma da ziyada to ziyada ta ya ce ciyo ce ci gan lahun ma ya sha'u na fi ka wa ladai na mazida e a yi mai alijan na ji yana e gaba na ajiya a masu ya dibibi ce ci lafi na gan كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يجيني نجي آه لتويتي آه يكا دابا بتويتي يبقو نيما نغا نيما لجنونا ولتويتي آه، عذابا نمغا عذابا نونا وغا لتويتي آه، يما تيشلات نغا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار hakika zai gato na a kirkiji a da ya nemo alal a ra'iki yanzu runa a ta ce ga ne feci ce ne wajen ne fata da hukar kiyo kwale ciye na shigo riwaya daga wale ciye na a bakar ta sai na biyu sayyidina bakar ta abi rera ta abi sayidi ta jarid na adla bajani ta suhaibu ta ibn masudi ta ibn abi ta abi musa ta da sabbin maliki ta murai da hasibi ta abi razini ta jabi ibn adlai da abi umame ta zaid ibn ta amar ibn yasiri ta na aisha ta abla ibn ta abla ibn umar ta amar ibn ruwaida to salman al-farisi to zai fadin limani to abdullahi ibn abbas to abdullahi ibn amr ibn afi to ba ibn samiti to bai din kabi to ka ibn hujra to abi dardai to fudaratu ibn ubaydi ta adi ibn arsas to adi musa la ashari da zai kibata min ya sahabe joni ina ga dan wuri min ya sahabe ke jijin na shi ba nan ba ta a gori wa bi daga ba ne bisa sallama ke je ce kenan riwaya biyu da rabe da sahih bukhari da muslimi anna nasan qalu dan wace ga ya rasulullahi ya wato ce ce ce hal nara rabbana yawm alqiyamati lai ya ce ce ya fali kiyami فقال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر لا يعتبر تيتي e ibe eje ko ba iko ego eje ere ere ya le ile le le tsare ya shin badu ina qalu la ya rasulullah qala hal tudaruna fi ru'yati shams laysa duna sahaba qalu la qala alim fa'in lakum tarawna kadhalika ta fa innakum tarawnahu kadhalika ya ya le ce ce ya ti ga le tashihu ru'ya bi ru'ya la lil mar'i bil mar'i wallahi yayi la san ta tun da yayi wanda yawan ne ta lage ce ta madi yawan lage lage ce ta kalla kalla ko yo ko saboda waliga yeli ya ce ci ahlu sunnaji wuri tabbatarwa wa ji gana ku hadisi ya jari ibn abdullah bajali ga ga kunna julusan ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamar 14 nga ji ta ne bi shin goci anabi ci cin gid anabi ci cin sale ya shi ya fogo gun ta anabi kusa ta rauna raba kuma iyanin kama ta rauna hada ya ya ce ce ya da yake ne ya sanne ne Za su da mu na firu ci ya tin ba ta ce lewa ya sai ni tsatsun an la tuglabu ala salatin qabla tulu shams wa salatin kabla gurubi shams faf'alu nga ga yaji yayi na ɗan ya zai ɓe shi ya sallah ji kane gidi wanda wuce ya nemi maga sallah ji kane gidi wanda ya fi ji mana sallah su wani sallah yana asali wani ya bukari ya yi nuna kitabu tawi da babu kawai lai ta'ala wajen yau mai zin nazira da alima musulmi kitabul masajidi babu fadla salatai sun wal asri wal muhafazata ma. Rawawu jarirun amma qali muhammad ibai mutan وقل يتجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يافى وربك عوده رواه نعم رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقل يتجلى الله الرؤية قدونا لخلق جارة يعني تجد كما البدر لا يكفى وربك أوضه ولي دونت يوم قدونا hadisi ya sayi hadisi ya suhaibu radiyallahu anhu ga annabi ga idza dakhala alul jannati aljanna yaqulu Allahu azza wa jalla turiduna sha'adirukum yaquluna alam tubyidu wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tunjina minan nari qala fa yashafu rijabu fama utu shay'an ahabu ilayhi minan nazari ila rabbihim ina janna ga ga da janna go sai ta ga turiduna sha'adirukum sai ta ga turi da can azidukum na yanda shi da bane ya waya ga min diyana ya kulu na ejina azina ga alam tubidu juhana? na wa fi kai da yana alam tudikilna aljanna na janna. wa ila ga da janna wa tunjina minan nar na wa ga wa ga yana qala fa yushaful hijab a ciga ya kala da wata kali ina jana da so ya ci ya kawo na gula ke abu fama wutu shi an a habu ilai min nazar ila rabbi ajena na la gina ajena shi na mafi a ale hali sai ta yana in ci ba ayyani da zina asalin husna wa ziyada so da ai bi ka kai ya ce tabbatarwa jiya yiliyan ziyo sai ci ta amma ba ni ilmi ne na ji alaka da ga yiliyan sai ci na in ba na bi sallah sallah mil ya ci ya nuna miraj na kashin da sai ci ya Hmm? Hmm? ebogo yawa bai ci kitabu tauhidi wa isbatu sifati rabbi azza wa jalla ya al-imam abubakar muhammad ibn fakib na kuzaima yi cin bayanu la da ya tiye ga wuce wani ne yoko insha Allah kitabu tauhidi ibn kuzaima shafi page page 289 babin ya shi ba da gutuwa bai ci babin da babu zikirin akbarin masura fi isbat ruyatin nabi sallallahu alaihi khalika wal aziz al alim al muhtajib an abu salib bariyati qabla al yawm alladhi tujza fi kulli nafs ma kasabat yawm al hasrati wan nadama babin la akhbaru jibi na jagobe tiga ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ciye na alika ne kenan a ne ce ce ka ne fun yana ibn kuzaima ga wa zikru ikhtisasillahi wa muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ru'ya ce ci wa nabita da yalle ya nabiyu ne ci ye kama khassa nabiyyu ibrahim bil khulla kai min wuta nabi ibrahim gangani be خلته واتخذ الله إبراهيم خليلنا من بين جميع رسل تاتانيت شيني كنونا والأنبياء ديانا باشنا جميعا كما خلط نبيه موسى بالكلام كم نوسى عليه موسى نبيه قينا خصوصا كو خصوصية خاصه الله بها من جميع رسل وخاص الله كل واحد منه بفضل وبدرجة بدرجة سنية وبدرجة سنية كرما منه وجودا كما كما خبرنا kyan na tsoci ya yi labarin na tsoci a libid dinduta ma ya fana ta tiye da jo ga tilka rasul fadar na ba don alabarin minhum man kallon allah ibnu kuzaima kwega ga haddasana muhammad ibn bashar bunda ruwa bu musa muhammadu musanna imama ni min a'immati ulama il huda قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس قال أتعجبون يا جماعة ما كدين أن تكون القلة لإبراهيم قال القلة مصيبه ويا نبي إبراهيم والكلام لموسى إجمع ويا نبي موسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم يلي يتشمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ابن خزيمة وشيكي جميل رقم فوانا حدثنا محمد بن يحيى أسكنه الله جنته قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه وصيل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعد إلى ابن عباس قال نعم ابن عباس قال فقلت لقى فقلت لابن عباس wuce ga ibn abbas ga alaysa allah ta'ala ya kula shatta shi ga la tudriku la zuru dirku la absara qalu la umma laka wajiyan wani wajen na a literal language a ba wani nau'in usubu yawon na buyo larabci mm-hmm. ga zalika nuruhu allazi idza tajalla bi nurihi lam tudriku shay ga aske ce curo na durun mu ke jawana qala muhammad ibn yahya imtana alayya ibrahim ibn al-hakam fi hadha al-hadith fa fa qala allah li هذا أجل منه يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل من إبراهيم بن الحكم ai annahu aw takuni sai ku ta jeli da kakani e ganyan biyo e ga ibn abbas the same al-imam ibn khuzaima litafi kitab at-tauhid yubo page 321 ntiga ntiga babi babi babi 48 babi shibabe mutote nga babu zikiri akbari ruhu ya ana aisha radiyallahu anha fi in kari ha ruhu ya ci nari sa'asallam tasliman na zuri mani ya bi nari sa'asallam yadda na jagobe da bana na aisha ya ci gana na aisha gana a na bile sai ci yana al-imam ibn kuzaima ga iz na qiblatina min as-sahabati wat-tabi'ati wat-tabi'ina wa man ila man shahadna min al-ulama'i ga tun daga zamani sahabe shi lo ba tabi'a tun zagi shi lo ba tabi'una ba da zai diga zuma bone min min ulama min ya min ali asrina min man zamani na jo lam yaktalifu wa da kelle ba wa lam yashku wa da shakka wa lam yartabu wa da kelo ke jan anna jami'al mu'minin rauna khaliqahum yawm al-qiyamati iyanan ke da mu'mini ji benyo ali tsaye chaye yadda ya fa al-qiyami na wa inna maktalafa ulama ba na man da kelle ba na gayi halara annabi sa sallallahu alaihi wa sallam khaliqahu azza wa jalla ba ni bi le tsaye ya kashi wani tsaye ya qabla nuzulil maniyati bin nabi sallallahu alaihi wasallam kani annabi jadalina wani na gaba da can lego la'annahum qad ikhtalafu fi ru'yatil mu'minin khaliqum yawm al-qiyamati uji ga da can le ba de ete mu'mini ga ale to ete fa al-qiyamiya ali ali to ete fa al-qiyamiya a a fa tafamu al-mas'alatayn to mas'ala ku ba ne ga je juga na wani wala to gali to ga ji ne ma fa tasuddu an sa'an sawa'i sabili daga kibo da ko goro ta ibn kuzaima labi rakami 482 na يعقوب بن إبراهيم ibrahim في قال حدثنا ابن وليا قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها قالت فقال فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن faƙaɗi a zama ala Allah shirya na na shaga yadda wuta da ba zanduwa ne gaggan cibin wanga mulan sun tasa ko kultu wa ma wannan ga kiwo ne kultu man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu na na shaga zane ga zane ga daga gayawe ga annabi le sai ya ci wuya yana faƙaɗi a zama ala Allah shirya da na wanga mulan sun ta ce ci shi lagan loganci ko ji gane ko sai wa ale gan kyalle bana ji ya ga wuce wani gadon wani zan da to hadisi ya ra'aitu nur hal ra'aita rabbaka inda wani sai ce waye ga nurun a arahu ko hadisi yin ra'aitu nuran wallahu alam ya rugo ga ji matsala da shi ya gangani bi da shi ma al-imam al-barbahari wa ci gaba matsala ya gobe ni ci روى الإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان وله لسان والإيمان بالميزان يوم القيامة إذ لا إيمان جب الطوفة القيام يوزن فيه الخير والشر كو أبونا قاعد عادة طوال خير بشر له كفتان طوال وچون دي ونقاقوا wala wuli lisanu kuma dai yin tara mini matsala ya aqida jo e eh, zo la imanu jibe tunwe ke dai a ga ya tunya wujiji dan tunwa fali kiyami na ce ci gan والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون tsohon fa'ar kiyani gaskiya cin agoro zane tsohon ga ashe nan zane tsohon ga alubbe na a na shagagwa na gada wani wani wa man khaffat mawazinu faula'i kallade na khasiru an fusa faula'i kallade na khasiru an fusa un bi makano bi ayati na yaznimun amma zai ji tsohon kagun ulubbe nan zane shiga jiki a ga asara ifali kiyami ya zalunci na jina ce ci gwai ta ce ci ga amma man sakulat mawazinu fahuwa fi aishatin rabiya wa amma man haffat mawazinu fa’ummu hawiya wa ma ma’adara kamahiya narun haniya amma man sakulat mawazinu amma zanen tun ga alubina fahuwa fi aishatin rabiya sannan su dukiya ji rayuwa yin gbafa wa mana kafat mawa zinu amma zane tun lukiyana fa'un muhu hawuya zanna wa ɗari shi ba wa kiyo hawuya wa ma adara ka ma hiya wasi kayo labari yana yi hawuya na yana hawiya wuce na narun haniya ẹ̀yọ̀nà ẹ̀nà wúro na tasararu ce fona na adalci ya ce ciwo Allah ya tun gurbe ya tuda ya Allah da tsohon fadi ne tun wuce magaski yoyo inda kwa ba mu da gintara ya tun da ya masu gwalaji ne ya tun guru masu gwalaji ne wa da ya gani na ne na motar zila ji gane ba motar zila ji gane da ya ɓabi a ni da ne al'adulu kawai ne ka ta wani gan ne za ne su da wani ga adam wa don ya fadi kiyami na ya bugu ya gan motar zila shi kiyayen wuji daidai nga ga da tsoya alkhairi gangani ya shirya ya kwa alhassanatu da sai afi tsohon wuce ma wule kiyo kunde gwaguba eh, kuma ke dai lisanu ke lisanu gintara ke ne lisanu a ne ta fi lisanu mizani ke mizani tsohon misalul mizani eh gitara tuwo eh wale ẹwà ní dana ẹwà dana kọ́ sọ̀rọ̀ jíjá náà mú dana wà lè ní wọ́n ara náà bá ní wọ́n ti ká ní ní bàtí tí ó kọ́ ìyára kó àtàdé ntafe da zo so ne ga da saudi abile gwaye gwana ni kar da sha wani kwata ga wetu yi kaza e gwaji wuce ne ji da ga yi saru ni zani kuyo ni saru ke ni saru jintara ko ni fahimta ko so almi ne.

wọ̀gá ìmáàrì jẹ́ ọ̀tá ìrẹ̀dájí a tó èkí gẹ̀gẹ̀ àníbi wọ̀tí ọ̀fẹ́ ọlá ìmáàrì òjìgẹ̀ tó èkí gẹ̀gbẹ̀lá ikẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tútí ibẹ̀ lítàtí ibẹ̀ fún àríkíá ibẹ̀ kẹ́dẹ̀rẹ̀ ọlá ní ọdún àníbi ọlá kàbáyìrò olúgbà ọlá ṣírkà olúgbà ọlá basan olúgbà ọlá sí ìrẹ́ olúgbà ọlá lára olúgbà ọlá kùtì ìrẹ́ lánàá tí olúgbà ọlá gàwọ́ olúgbà ọlá ní mímọ́ tí olúgbà ọlá gàgàrẹ́ olúgbà wọlé ẹ̀dẹ̀rẹ̀ náà jíni ọmọ àdé ìlìmẹ̀ olúwa wọlágàjò ikáàtìrò ọmọdé dẹ̀lílẹ̀ ọláwọn oníkí wọláwọn olúwa takada ọlọ́ọ̀lúwa ba wọláwọ̀sùn tawhidi wọláwọ̀sùn ba wuya ne za sallam wafi wasu sahabi a nabi ye wafi wajen azukaru wafi wajen asalatu a nabi wafi wajen mu'amala kirki wade tabiya wangi wata gaskiya wade da su soko wafi wasu fasoci wafi wajen yabo ya soci wafi wajen hakuri wafi wajen adalci wani zalunci ma wani ne fata da wajen nasu su ebo olofi wajen minista ya ji ayinin yi a samilu suna zira sai da zai gaji a zai a ji a jina ma je ziyaratu ashe a ne gan mini amfani ala wani kyau wasu wajen isfani yabo waje in kunta mushtakan laha kalifan biha shawkul garibi li ru'yati al ni. fa'amal li jannati an-na'im wa qibiha fa na'imu ga yabqa wa laysa bifani in kunta bi jogati mushtakan laha wai waje kiyo waje shawku ya aljanna kalifan biha wa ma ji ne wa aljanna wai babu fa'amal ko shekul garibi ni ruyatil autani ni ya fuba ne zane ga daji na wajewa kan mudaja ne ba malli jannati ne mi lotu ya yi ya ni janna ya nima shekul garibi ko fana imu hayar bukawa laisa bi fani ni ma wa dan ma maza wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum mu'mini ji da gaske a da sai tayi Wani ni ya amfani da manna ke Allah zabe na suku sai da sallah da lokaci sai shi sallah su zabe sallah ya lasare ya go lo to da mi zai ji ale sai ya ciye nan ko ba ni ba di matsalan na di mamul ba da gaga ya yan kibo ya yan ya ciye wa ne ga nini ne lauga to ce jahilci ta shiga a liyar matu ji za kulu nafsin ma kasa bat la zulma liyar yinan na ga rayin dondo ga bayan na wajina ma ju zalunci na to shiga falyoma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun yinan na adi rayin doro zalunta to fi siyakin nafi la tuzlamu nafsun nafsun to la kiyo nafiyu a to fi siyakin nafi rayin doro ba na wawo bakanin sai ta ajo zalunta wala zo zaune illa ma kuntum ta'malun amma din ba sai suna felo nan sai ci ga wa nadaw al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin wa nadaw al mawazin al qist ga to laiki ni ga gangani bi adalci li yawm al qiyamah ya fa al qiyamah fala tuzlam nafsun shay'a أجرينا أجزالنا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كواي مثقال حبة من خردل قاعدين وكفى بنا حافلين لقمان يزجوغا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا ويجني إنها إن تك مثقال حبة من خردل كوائل مثقال يزني حبة خردل بجمع باقو تيزر أنا فتكون في صخرة وكما دفعت ودتاكونا أو في السماوات كم ودسمونا أو في الأرض كم ودكمبونا يأتي بها sha Allah ce ta bi gani duni inna Allah latifun khabir inna Allah la yazlimu mithqala dharra ce ce ji zalunci na ma ko sai zarra mini magana zalunci ko فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون fayi za a nufi kafin tsori a ga ta jefi kafo fana an saba bayanahu don ya da buta a guzari yau bai zin wala ya tasa lona famanta kulat mawa zinuhu fa'ula'ika humul muflihun ana yi tsunwa ga alubina ana yi tsunwa ga shena a rayu da ya jabe rabu a cagawa na wadda ta tafi da mina abu wa man kaffat mawazinu fa'ula'ika lalina khasiru an fi jahannama khalidun ana mai tsunwa shana suku da ta mimi ètò ìgá alápẹ̀tùn owó ẹbọ́ àdísí yá àbí ìwòrẹ́rà náà nígbìsá àsìlùm ga kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani alallisani taqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa guba na bo na umbatu ya gana umbatu ramani khafifatani ala lisani ama kalima guba wuce ufajin tarawa saqilatani fil mizani umalni tuwa fali kiyani ngai subhanallahi bihamdihi subhanallahi ne kudi tuwa hadith ya bi umam al-zahili radiyallahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga اقرأوا القرآن sai dokun gangane ya yi bayan wadda hadis ne ba manyan kalmata nan da al-bukhari ko kitabu da'awa ce na sai musulma kitabu zikir wa du'a ba fadli talil wa tasbih hadis ya abi umama al-bahili radiyallahu anhu gowana ne daga ikra'ul qur'ana ya sai ba al-qur'ani فإنه يأتي يوم القيامة ابن القرآن بفع القيام شفيئا لأصحابه وفي التنواد عليه قيبا القرآن على القرآن هنا اقرأوا الزهراوين قيبا الزهراوين البقرة بعالي مرانة ما تأتيان يوم القيامة ابن صوب أنه بفع القيام كأنهما ضمامتان توقع جرجي جقبونا أو كأنه كأنهما ضيايتان أو كأنهما فرقان من ɗaurin tsawafin ta hajja ne an tsaye bi ma kowa gani ko guba na fe jifen biyar a na jigai bayanin a ce lotun biyu nan ikra wasutul bakara ka yi na akzaha baraka ya fi ba su bakara ya banna sautul bakara ba albarka yau wata kuwa hasara ya gwalu ya sautul bakara ma hasaru yau bai cimwe wala tafi albatala gajaji sirri na sukun a wutan ruwa ne ruwa al-bukhari ruwa al-imam muslim ne ko الكتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة حديث أن واسط من سمع يقول كي محل الشاهد باب النمو القرآن أبي إفوين القيام Um... mai bata dai launin kiyo ya e tura alatun e ga ba ga yana alata tuwo na wuyi yanaji e, e litafi na akan ba na fa'i na e na ambali na daga ba da lasu ma ga alaihi sa sulm ga inda Allah azza wa jalla hakika Allah na wace ma zaɓe nan yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'us al khalaiqi so shiga a nuna cewa min alumojo a yi ta ɓata zo ta nufa kiyami sai yusharu tun tis'atun wa tis'una sijillan a ci ma ga ya tushe shi shiganci wa shi sun jini ɓata wa shi rako da yadda shi kullu sijillin ha kullu sijillin mad mad al البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا فتتنقل سجل من دور بابونا daga ba cire ba abi ba nan ba ne wa yawa duka ne uci shi sun gini. ba ka ne fi shigo a sun tabi to eh da abu na waje da da yana azalama ka bati alhafizun na malaika na je kai na zalunci na wa na wa ma فيقول بلى إن, رب إن لك عندنا فيقول أسألت على النبي عنكو قال وشهد الله يا رب سقواج وصالنك قال أفلك عذر أو حسنة nga waje uzuri na lawaci jiyan gwaci na ga aje uzuri wuce ta kuma waje tugubin gwaci na nga mai biyana qala fa buhi tarrajul fa yaqulu la ya rabu ha ga sai shi wadiya فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة ها وجدت كلك من ذات ذات قلون بتي لا ظلم عليك اليوم أعجو ظالم تيننا فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أتشاوى كادم تنعم حديث البطاقة حديث نجا حديث البطاقة كو قاعد وشي انا وانا شهد الله شهد اشهد ان محمدا رسول الله فيقول تعالى اهدروه هذا الذي فيقول يا ربي ما دي وتعالى تعالى تعالى لا قاعد وشي فيقول ذا ذلك يا ربي يا وسيتي ما دي البطاقه ما دي سجلاتي كي kadi na دي jiran da دي da bata yore sai ya kulu sai ta ga innaka la tuzlamu a jin zalunci nan ètùn jẹjẹ náà ní pàtàkì àwọn ọkọ̀ a òkùnkùn ẹgbà ní ṣùgbọ́n wọ́n ti tọ́ àkàfẹ́ kífà àti ẹ̀ka àdínlátà kì ولا يذكر شيء ما مع بسم الله الرحمن الرحيم ايه دبنا لكم بسم الله الرحمن الرحيم ويريد ان يكون معنى حديث بتاعته ويا بتاعته نواظف ta نقاطع رواه الإمام أحمد عن البخاري رواه الإمام أحمد عن الإمام الترمذي الإمام الترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء في من يموت هو يشهد أن لا إله إلا الله هو اللي يدركه ابن ماجه كتاب الزهدي باب ما يجعل من رحمة يوم القيامة wọ́n lè dùn fún àdísì náà tó mi ní àdísì ẹ̀rọ̀jà òbú náà a máa ń lè gọ̀ọ̀gọ́ onígbègbè láyé láàánú yóò lè látẹ̀tí mú làkàmù ilá bí ojú di ti wọ́n ti fa ìmọ̀ wa ní ìhá ẹgbẹ́ tàbí ó lẹ́gbẹ̀ káyè mi jù ní táàfin náà mọ̀dárí mi sáà náà ń wanda ya shiga kawai yan waje a ilimu waje a lekin waje a leklasun waje kaza waje kaza waje shiru tun siqal ne ile mana kai da hadisi ya zangoci na da dikina karo yan banu isra'ila na da ya shigin wafina za ta ba ah munda na anya ngori nga gusu karonti beju jabele tiyo byoto no ri mije karonti ule ngoro ala jo nga ndanda suwa mu kai mu ganno za nan da soko fa de ina sai ti bu yiri iman da da bi ka kunu je nan ala soko ti chema ni nan ti fa lu do ege a ga tasun wani ngai e, lada ya etu wani ade gani gan etu a ga tasun wago ade ga ya baci gan kiyo takada na kai fi bana nga ga e ta tsoro e a da ga ya ta ci gan etu wuce shi aruje da lada lada wuce ga ga kuɗe tsoro ina ma ajiyar hadisi yadda wasu bin sam'ana قال كلاني نواصل نواصل بن سمعان الكلابي رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة أبي عن القرآن فالك يعني وآل الذين كانوا يعملون به زي فلو تنجونا تقدم سورة البقرة وآل عمران سورة البقرة بآل عمران يعني يا شيخها وضرب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال أن صلى الله عليه وسلم تلا مثال قلت بيتين بقرة بآل عمران ما نسيتهن بعد ما بعد قال كأنهما غمامتان أو zillani aw zullatani sawadan ma sharqun aw kana ma firqan min tarin sawab tajani an sahibima wale bakaratu a ga alimami a sai difendiya da riga gunar wa imamu tirmidhi ga inda imamu da jiga ma'ana da hadis inda ali ilimi an ga ma'ana hadis ne bayan manjo annahu yajibu sawabu qira'atihi ina bi fari ya mai lade tuwa mu bana kaza fasara ba'du ali ilimi hada hadifi wa ma yushiyu hada min alhadith an waji sawab qira'at alquran an ga mai ji ganna fassara da ne ga lade qur'anin wa fi sun alama wa fi biyu wa za a za da lalatun an na wuri jiwo sawabul amal a ganin lauga lada ya tura a jikiyo za a jiyo daga e wuce na hanyar e daga wuta daga e ni ci a ga yi na lata tuwo na oyi zanoto lokunan al'amiru na su yana ma ajiyar hadisi na imam muhammadu gobe da ba Ali rabbi alibu na bisa alibu yana أن ابن عباس رضي الله عنه صعد شجرة يجتمل الكباس فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه أبلا ابن عباس نوع متاتبون أبلا ابن عباس ما بيشوى راجي وليلا كيفين بس يبو بيشوى راجي وليلا فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال والذي نفسي بيدي مش da اسم راي دغوبه هما في الميزان بكيوله ابن ابا ابن مسعود ne ne da ana fa biki guba ba naji asal min jabal uhud min ga fatiya uhud tun wa fal kiyami riwaya mamu ahmad ibn hanbal daga hadisi ya abi hurairah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi ga inna wala ya'ti ar-rajulu al-azim as-samin yawm al-qiyamah idza ba'in chuko gondo tina gona bi fali kiyani la yazinu inda Allah janaha ba'uda kaga da na ta tuwa lu kun gwa fadinya wa qala fa la nuqimu lahu yawm al-qiyamati wazna e fali kiyani gada bi ha de kiyani a de wa de wa ri dan tsowa sun gole ku mai bata lawoyin egane shi man shi gan ka iya gane shi har suna ta tuba ka kayi riga to all this na waga ɗora tun wadda mu na toye na ba na tabbici na ba za na toye ga na ga na toye za na ba na toye za na ga ina bata wa bari ta jo ma ke ke tun wago waga shiri jan da ne lo university na na wa admission jami'a wa da university ko nga da university banin na, gp ga wasu ya cile fondo ba gpd su da igoro fondo mo ja ta gpd su da igoro gp yau ya alikiyani suku kyau ga biyu je gp ya alikiyani islamu imanu isanu takwa hukun kulki ko ibada ji ina pata ga gaji ga gaji ga ga biyu gp ya alikiyani limana ga Allah o gbe gbogbo wace daga da innal abrara lafi na ini bo eji madabo na waga yaji wata yaji stro ya gp ya wani edabo to waga yaji ga gp gp wala ki abu ga shirka inda shirka da zuru a zuwa ga zuru a wugo ne wa hawa ya makanta inda shirka da zuru lawa shirka ku la bi tsanu ma kanu ya maro hmm, ko hmm. ta kàbáyìí ṣe wọ́n di tó èyí wọ́n yí títí ẹ̀lá ẹzùgbàtọ́ni súnmọ́ gàmọ́ná yí mọ́tò nàmí mọ́tò ẹzàgàn yí ẹzàkúzá rúkò tó pátá òǹdéjì náà wọ́n yí wà bí àláwọ̀ ọmọ wẹ̀dàdẹ́ ẹ̀kí wẹ̀dàdí zina wẹ̀dàdí liwáàtù pátá wọ́n pọ́dà ládàkí wọ́n wadda falaya wadda jikuti da ya zami na ceca ne wadda lukura wadda dasaka wadda kata wadda waje mu ya batin da jodikiyar wadda lada ke ibuwa imanu sai bayan ahalus sunnati wal jama'a yo yazidu wa yanqusu wa yabiu mai ke ifan kiyana da bin duru ne za zaji na mabata mabali ta tubu ya tuna mai zaɗo na waye goro wa ɗaya na wáyé dèdè wa ɗaya na ati gudan tún wọn tí ruwa tẹ̀lú yi tún ìlú da kiyani da ni na ìjùmọ̀ yíká tí na yẹ da tó ètí tó ètí fa gangan ní bèyí tọ́ èyí na kàtí já àkókò ṣàlá tààlà na kàtí já bà ní ìgá jíjẹ́ daidai na sai ci ana doya ana mai ga ci bici nan ya bàbẹ̀ tó ètí wọn fa gani yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته